kuma shi kenan ne ba za a gaya mu komai ba sai da ni tambaya sai da ni tambayi zara uku gurin take gaya min ko riga kun gama shirya komai komai an gama hajiya ita zara ta ce miki mun gama magana eh mana ita ba sai da na tambaye ta ita ma kai baka ce min komai ba hmm ah ke zara ina saki ba ce a ba haka bane kin ga yanzu na aka kira ni daga school wani mugun lecturer mu ya shiga class shine zai yi test kuma ba na son ya shiga ba. wannan to da tashi na zaka je zan yi magana da ita da bashir wata ina son tabbatar maka da kana da zaɓi guda biyu rak wanda idan har ka an samun tambayoyin da muke bukata a wajen ka, ba tare da wani kwana-kwana ko wani shamaki ba ba abun mamaki ba ne ka samu sassaucin da mai yiwuwa kila ma wallahi ka tafi ba tare da wani hukunci ya biyo ta kanka ba amma ka san ne inda za ka nemi ka yi wani kuskure kuma kuskure ya biyo ta kanka shine inda ka nemi ka noke mana wasu abubuwa dan nan ba wajen wasan yaro ba ne ina fata ka gani an kai da ai yanzu komai ya riga ya zo ƙarshe ku yi min duk irin tambayar da za ku yi min ni a shirye nake na ba da ansar matakar ina da ilimi a kanta amma ai abokinka ya faɗa mana cewa zarau ita ce ta sa aka rubuta wannan takardar da ya kawo sanadiyar rabuwar shi da mai ɗakin shi kana da wani abin cewa a kai mai ka sani ƙarya yake ba ni ba abin da taɓa shiga tsakanina da shi ke waye ya sa bakinki Ka ki kuskure ki ƙara samun baki a nan don in baki hankali ba matsanancin hukunci zai biyo ta kanki kai nake saurare kai nake saurare ranka dade zan sanar da ku komai ba abin da zan rage a cikin abin da na sani amma abin da nake so ku rufa min asiri dan Allah abin da ya faru shine to bashir ni dai abin ne ya dame ni ya sa na kira ka tun da maganar makarantar nan ta zara'u ta fito da ta ce za ta koma makaranta sun kasa samun zaman lafiya wannan ya ce wannan mansur wannan ya ce wannan shi ya ce wannan ita ta ce wannan abu ya ki haɗuwa da ɗan uwansa na rasa gane lamarin wallahi hmm? ka gani kuma ba ni da yancin da zan ce zan tauye mata hakkinta na neman ilimi kwarai ba zai yiwu ba saboda a yau dai wanda duk ba shi da ilimi ya zama wani abu daban musamman ma da yanda yanayin yanda rayuwa ta kasance a yanzu ta zama mm, gaskiya ne to ne na ga gara a san yadda za a yi to amma ni nake ganin kamata abin da aka rasa a nan daidaito ya kamata a samu ga tunaninsu da kuma hankali mhm. musamman ma saboda ga magana aure ta shigo a tsakani amma yanzu me kike so a yi eto eh ni yanzu abin da nake so abin da yasa na kira ka kaga kai amininsa ne kuma yana jin maganarka yawwa don haka so nake ka shawo min kansa ya yadda da zara'u ta ci gaba da karatunta to insha Allah an gama yanzu zan fita zan same shi a farfajiya zan kuma iyakacin iyawata da kokarina na ganin cewa na kokari na tura bukataki insha Allah wannan ba abin damuwa bane to shikenan to alhamdulillah na gode fa na gode ka gaida gida yawwa ha ya ilimi kuma a ce ba za a yi shi ba ai ba zai yiwu ba to gaskiya akwai matsala sai dai mu haƙura da juna amma haka ba zai yiwu ba ha ah. munir me samu zara kuma ta ba zama haka a fusace rabu da ita da Allah wai lalle ta dage waya kan lalle sai na bata ta shiga jami'a haba kai ma kuma karka zama irin waɗancan mutanen mana ya za ka ringa tunani kana na wannan karni kai ka ringa tunanin mutanen da ilimi a yanzu ai shine abin yi ai ai shine abin da mace za ta bugi jita tunƙaho da shi yanzu nan da na fito daga gurin hajiya nake magana da take kenan nan ta ya ɓaci kan matakin da ka ɗauka ya kamata ka sauka ka bar yarinyar nan ta ƙarasa karatunta. Ah, ba zai yiwu ba gaskiya ba zai yiwu ba kace eh ni zaka same ni ne a iyakacin wurin da ba ketare hakokin ubangiji ba naka ba zan kyautata wa mahaifiyata in muna nawa ubangiji na ba wannan shine a nan na tsaya kuma ba zan canza ba wannan ah. yanzu shi kenan hajjia ba zan koma makaranta ba ne duka kawayena da abokana yana sun koma makaranta ni ne ba zan ci gaba da makaranta ba a ki wani bata ranki za ki koma makaranta za ki ci gaba da karatun ki ke ma ki je duk inda suka je bari ya zo zai ne da ke kin ji ko <laughs> ki bata rai wallahi ke ka musulmi kin ji dadin ki abinci ba ki da kafa kwata kwata ko ziyartar mu ba ki karatu ke hana ni sakewa amma in ba haka ba zarawa aikin sanne ba daga nan ba wajen ziyara kin ji daɗi kin gani ba da na biya miki mun yi karatun da yanzu muna jin daɗi ta aike ma ke kika yi sake da wuta ban da wuta irin waye wa ya gaya miki a zamanin nan da muke ciki ana makalewa soyayya da halin maza ya fi tsufa wulakanta mutane kin ga babu irin kokarin da ban yi ba ya banne in yi karatun na amma yaki ban sanya zan yi ba aiko ki iya kokarin ki kada ki bari namiji ya kai ki ya baro ki gaskiya dai duk yadda zan yi sai na yi na ji na yi karatun nan ko da za ta kasance za mu rabu da ni da shi saboda na ga alamar alkhairin da ke cikin karatun nan kokari yake gaba ɗaya sai ya katange ni da su ni kuma na yi miki alkawari duk wata hanya zan bi domin in ga na taimaka miki idan matsalar ta admission ne wallahi har gida zan kawo miki kin san kasan nan in ka san manya Allah jamila wallahi hello ta iso gani nan zuwa kin ga wannan wanda ya kira ni a exam a record yake aiki babu irin wani taimako da baya bani in haɗa da shi Allah zan miki da sauki kin ga Ni ne in je kai ya gaji da jira idan ma akwai wani ƙarin bayani duk yanda ake ciki zan sake dawowa nagode to dama shine tun kaga yarinyar nan tunda tana da sha'awar komawa makaranta gara kame da ita karatunta ta je ta ci gaba da yi ni ina ga zai fi ko wato hajiya ba wai ki ne ba amma dai ina so ki fahimta cewa a yanzu akwai abubuwan da sharrin da ke cikin su yafi amfanin su yawa hajiya shi yasa addini ya hani da kada maka kusanci irin waɗannan abubuwa ballantana har ka haɗe da illarsu hajiya ilimin mata na boko yanzu eh gaskiya ne yana da kyau amma fa yadda kika sani da ba haka yake yanzu ba an samu cuɗanya wajen samun gurbatattun mutane da masu kirki duk sun cuɗanya wuri daya a yanzu a cikin makaranta ba ka gane mutumin kirki ba ka gane cewa mutumin tsaya saboda haka shi yasa nake gani hajiya idan aka ce lalle lalle sai ta yi wannan abin akwai matsala ah. to shi kenan ba za ta yi karatun ba kenan tambaya ka nake yi gaskiya hajiya inda ta dage akan sai ta yi karatun nan ni na hakura da aurenta ah, wani irin magana kake yi haka mannan wani irin magana ne daga tambaya daga cewa gashi kuma sai ka kawo wani zance daban ka faɗa ba na son ƙara jin ka sake min wata magana akan wannan maganar me ta da hankalinki haka sakamako na bai kyau ba jamila gaba ɗaya da kari overs na fito <laughs> sabon shiga lallai ke su ne wai faɗa miki idan mutum ya shiga irin wannan matsalan zama yake yana kuka kinga ni ba ban cire rai ba ta za a yi a makarantar nan saboda kwata-kwata ni ba zan iya karatun nan ba duk macen da kika ga an kore ta a makaranta ita ta so Ban gane ita ta so ba. Ina nufin sai an zub da wani mutuncin wani mutuncin yake samuwa. Yanzu kalli cikin makarantar nan. Kowa yawan shi yake yana annashuwan shi. Duk wacce kika gani ba ta ji a cikin jikinta cewa za ta iya barin makarantar nan sai da ta je ta ga mai dokar bacci. Shi mai dokar baccin kuɗi ake bashi? Ko ma dai menene idan mun je da ke zaki gani. Ça. Ça. Ya dai? Ko wani abu ne? Na samu matsala ne a takardar ka. To matsala dole ki samu matsala. Na sha gaya miki maganan nan. Na gaya miki ba ɗaya ba biyu ba. Kin kasa ganewa. Hmm? Na gaya maki makarantar nan ba wai karatu kawai zaki ta zuwa ba ratata ta zuzuzu shi da eh, abun nan ba shi bane. Akwai wasu abubuwa da ya kamata ki bayan karatu. To ba ni taimako da zaka iya yi min? Eh, akwai taimakon da za a maki mana taimako ma sosai amma ke ma sai kin fahimci abin da ya kamata ki ki kokari ki gane me ya kamata ki kafin a taimake ki shine kawai ya kika ga result din naki a ah, wallahi result daidai malam na gode Allah ya saka da alheri kamar yadda nake gaya maki cewa ba ainihin zunzurutun karatun ki bane zai baki sakamakon ki na jarabawa haka abin dukkan mu nan wurin haka makarantar take masu dokar bacci ne sukan buke da gyangyaɗi sai dai kalilan daga cikinmu eh. za a samu waɗanda yau na fata kin gane an gane malam na gode result ya yi kyau yadda ake so to alhamdulillah yanzu za tashi ki tafi aji in na buƙaci ganin ki zan kira ki a to da fatan dai ba ni matsala a to matsala sai dai ga gare ki a'a ba za san ba sai dai gare ka ba to na gode to madalla sai an jima to shi ke Wannan aman naki fa ya fara wuce tunani. Ina tsoro kada tasirin mai dokar bacci ya fito miki a jiki. ciki ne da ni Jamila. Wallahi ciki ne da ni. Ya aka yi kika san haka? Wannan PT test da kika bani da shi na je ne amfani. Ai kuwa kin so ki wasa da daman ki domin a gidan nan babu wanda ya isa ya hana kiki yanda kike so. Yanzu ya za aiki na. Ta inda aka hau fatanan ake sauka sai dai mu koma wajen mai dokar bacci shi ya san yanda za a yi. congratulations abokina gaskiya ka cire ba aure irin wannan abun farin ciki haka <laughs> to yanzu dai alhamdulillah ga ka ga kuma ɗanka saboda ka duk abin da yake bukata na samun lafiya a makwancinsa sai ka taimaka masa da shi don ninawa aikinsa ya fito duniya zai gagata <laughs> yanzu me kike ji shin akwai wani canji da kika dan samu kina dan experience wani abu ba abin da yake damuna sai dai kwannafi da kuma dan murdawa ciki lokaci-lokaci to wannan is normal ai za ki jin canjin abubuwa da yawa haka zuwa ka zo lokaci zuwa lokaci amma yanzu zan baki dan wani tablet haka ki gwada kamar zuwa wata daya sai mu gani idan abin bai canja ba sai mu ga me ya kamata a yi gaskiya na ji daɗi matuƙa excuse me haƙuri fa san abin eh. ga wannan insha Allah ina ganin idan ta muka dora ta akan wannan za a yi ah, samu saukin abubuwan da yawa to insha Allah za a nemi mata yawa wai wa za a yi wa aikin ne da wa ka gani zarau ƙwarai kuwa Ya Manir ka dawo ne? Na dawo yalla bai. Wannan ita ce mahaifiyata. Sannan Hajiya. Yawwa Muna nan dai akan bincike. Yawwa. Dakta, ina jin ka. Tun daga wannan lokaci da muka samu fahimtar juna, muka hauta rago ɗaya saboda mun gane cewa hanya ɗaya muka durfafa. sara tana da damar da 'yanci da za ta halarci gidana a duk lokacin da ta bukata amma alhaji mai dokar bacci shi kadai ne yake mata abin da ba na iyawa sai dai kuma nima a nawa bangaren ina matukar jajircewa na yi abin da zan faranta mata rai wani irin amfani kake mata ina mata amfani ta bangarori da dama kaɗan daga ciki su ne ta umarce ni da na tabbatar da cewa na sulwantar da cikin romana a kazalika kuma ta umarce ni da cewa duk yadda zan yi bisa tsarin da ta zo da shi na kan cewa tana so ta raba kan aurensu na kwaikwayi irin rubutunsa a takaice ma dai ni na rubuta takardar saki da aka bawa. asha asha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha amma umma ya za ta dau wannan mataki aka kai tsaye al'amarin da ya shafi rayuwar mutane guda biyu ba zan iya saba wa ta ba dole dole sai na aikata abin da ta ce na yi an dai san uwa uwa ce amma irin wannan mataki kamata a ce an tuntuɓi wanda ake da hakki ko kuma ake da ganin cewa ƙashin shi amma babu yadda za ka yi ba komai zan je gida yanzu in samu rumanan sai mai tattauna da ita hakan ne ya kamata saboda a matsayinka yanzu na yin halin da kake ciki dole ka je ka same ta ka sanar da ita cewa wannan fa ba ka bane ko ba ka ba umarni ne na mahaifiyarka take bayarwa kuma umarni na mahaifiya dole a riga a bi shi abin ba zai yi ba ka je din kawai ba nan kuma. Shikenan, eh. barin je gida. To oh, shi kenan Nagode da. Yawwa. Yawwa ma. kaji da aka yi rudani ya shiga cikin aurenka ku yafe min ku yi min aikin gafara Ajiya ku gafarce ni ku yafe min na bi sharrin dushiya, na hau doranta na kwanta na lif ashe ba gurin zama ba ne yanzu nake girba abin da na shuka ku gafarce ni ajiya. ka gafarce ni manir to watan duk wani bayani hukumar 'yan sanda take nema a tattare da kai ta same shi abu ɗaya ne ya rage kawai shi ne kuma muke son ka gaya mana shi yanzu ka yi ƙoƙari sosai amma wane ne alhaji mai dokan bacci shi ne kawai abin da ya rage maka a'a an kai daɗe wannan babban mutum ne ina ganin binciken da ya kamata a tsere da shi daga nan saboda al'amarin zai janyo magana mai nauyi a shawarce ina ganin abin magana iyanan nan kai daɗe dr bashir za fa ka yi magana sai fa na san waye alhaji mai dokan bacci wata ma'ana tun muna tare mu biyu ni da kai kafin mu zama hudu ko fiye da haka sai ka gaya min waye alhaji mai dokan barci ko kuma in kira waɗanda za su tambaye ka ne kana da buƙatar haka manir mutumin nan yana da muhimmanci a al'amarin rayuwarka kai kake da wuka kai kake da nama a maganar nan ka umarci labai ya tsida maganan nan iyanan saboda kar a je allura ta tono garma ba ni da buri a duniya da ya wuce in gan ku da kai da ita kun wulakanta idan duniya kun kaskanta da kai da ita da shi da duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amarin buri na in gan ku kun wulakanta munir alhaji mai dokar bacci ba wani ba ne illa alhaji bukar mahaifin matar karumana munir wannan binciken ina ganin abin da ya fi dacewa shine a ɗan takaita shi daga nan ka fahimce na yi inspector yes sir report kanaji ah, kana ji ka wuce da su charge room office ka ɗauki statement din su gaba ɗaya okay ya kuke jamila jamila jamila a gaskiya jamila kina burge ni na kula ki dai kullum ba kya so ki banda cikin kirwa. ba ran kai daɗe ai kai ma ka san dai zan ganka jikina ba zai daina rawa ba matukan ina nan ba zan taɓa ka da kishin ruwa ba <laughs> kaga wannan ita ma so take ta haulayi ka san bana zuwa maka sai da tsaraba gaskiya ne to ita kuma da wacce ta zo jamila ita ma so take tafi karfin komai to wanda abin jamila ai tun kafin ku zo ya kamata ki mata bayanin komai ai ba sai ku zo gaba na da ita ba Aini gani ne tana wani ɗarɗar shi yasa na ce gara mu zo dai ta ji daga bakinka <laughs> ya ko Allah am wa Allah ki kwantar da hankalin ki ji kin san dai bahaushe yakan je wai ba a bari a kwashe daidai ku to ina tabbatar miki muddin baki zo min da wata tangarda ba ke zaki barinki kuma ki tsinci abinki lafiya lau ba abin da zaki asara shi to ke kin ji dama na gaya miki kisa, ki jikinki me ya faru ina fa lafiya dr bashir da zara'u suna hannun 'yan sanda 'yan sanda garin yaya kama su aka yi suna tona wani abu daga sirrin Eh? shi kowa ne ne wannan da sa ya kauri yake son cin duniya ta surikinka na jima da fahimtar cewa munir yana zargin dakta bashir akan abubuwan da muke aikatawa amma ƙwarin gwiwan da nake da shi akan dakta shi yasa ban jajirce cewa ko za a iya gano wani sirrinmu ba saboda na san dakta ba zai bari kowa ya san sirrinmu ba lalle ilalla dole ne gaggawar ɗaukar mataki domin asiri na ci gaba da zama a rufe wallahi babban mutum kamar ni da asirin min ya tono wallahi na zai gara mutuwa ta kwankwasa mun kofa ya fi mu. kai daɗe, me mafita? Hello? Hauro ofis ɗin oga. Ranka ya daɗe, bari in je waje in zo. jita ji da ke yaduwa gaske ne kenan Jamila? Ke me yasa kika sa kanki cikin wannan ƙazantacciyar rayuwar? Wani irin jita ta kenan Binta? labari ya kara daga rike da wasu shugabannin makarantar nan kuna aiwatar da wata kungiya a boye kuma na ganke kin fito daga ofishin shugaba wanda ko malaman makarantar nan yana musu wahalar shiga an shiga uku ni kawarki ce jamila bai kamata ki boye mu komai ba kin ga sharrin mutane ko da zaran an ga kana da wata baiwa da ba kowa yake samun irin ta ba sai hasada ya shigo ciki kada ki damu binta ba na ɗaya daga cikin irin mutanen da kike zargi kuma ba na aikata abin da ake zargi na a kai don haka yanzu ki dai plus bari in karasa wani abu zan zo in same ki o o o o ke to to masha Allah eh eh, eh eh eh masha Allah masha Allah to to it's all right. Nagode, nagode na madalla thank you da kwamishinan 'yan sanda muka gama waya yanzu ya kuma tabbatar min da cewar zai bani haɗin kai ɗari bisa ɗari alhamdulillah sai yanzu hankali na ya kwanta <laughs> daɗewa wato da ki ce min da har hadda ki ɗaka da gudu <laughs> kada ki damu komai zai daidaita za mu ci gaba daga inda ka tsaya Allah Allah ina da buƙatar ki kawo min wata hajar don dole ne in girgije wannan kalwar da hanta ta a ran kai daɗe ka kwantar da hankalinka zan kawo maka wacce ta dace da kai Allahu akbar jamila jamila ina zuwa ah. dole ne a baki kuɗin taxi na hau tasi hau tasi jibila ranka ya daɗe ranka ya daɗe ina sa rai jiki cikin gaggawa an gama ai komai ya ƙare ai <laughs> to masha Allah kai kai kai um yi magana da kwamishinan 'yan sanda akan maganan nan ni ban san abin da isa kake ƙoƙarin mai da hannun agogo baya ba to ina son in sanar maka da cewa da izinin kwamishinan na gayyace ka nan waje kuma da izinin kwamishinan nike tuhumar ka shi ba munafiki bane ba munafunci a cikin al'amarinsa sannan da izinin shi still nike bin diddigin wannan kes din akan aljanna nake da bukata ko kana da ita kar ka tsaurara bukatarka ka faɗi abin da zai yiwu a yi maka shi a wuce wurin aljanna nake nema nake bukatar in samu dacewa da ita wajen ubangiji na domin ita ce kololuwa mafi alherin da nake nema in dace ina roƙon a bani dama in gana da lauya na. kana da wannan damar na gode amma ba zan baka ba why saboda ka cika cikakken mamugunci wanda ka ɗauki mugunta kamar da ita rigar sawanka ban Allah roƙonka fa nake yi ba roƙonka nake ko baka ji abin da ba abin da nake so ka fahimta kotu ita ce kaɗai za ta iya tabbatar da abin da zai zama hukunci a gare ka saboda mu mun gama haɗa dukkanin wani bayanai na ramummukan da ka gina wanda kuma na tabbatar da ba za ka fita ba. Inspector! Inspector! Oh. kamar inda na gaya maka sunana tukur imam ni limami ne a wasu alhaji kuma dukkanin wasu al'amuransa ni ne nake ɗaukar gabaransu alhaji bukar Allah shi ta gaskiya ne dukkanin abin da dpo ya faɗa malam ka dai san cewar babu abin da yake ruguza rayuwar ɗan adam kamar zuciya hakika abin da kaji daga bakin dpo da wanda bashir ya faɗa da wanda u ta faɗa wallahi gaskiya ne kuma dan allah dan annabi malam tukur ina roƙon ka bai mu iyalinka haƙuri don Allah don Allah ka kaya musu wallahi na yi nadamar abin da na kuma cikin nadama duba da yadda wani al'amari ya faru dukkanin sirri ya bayyana a bisa bardami na shari'a a matafiya irin ta shari'a auren rumana da manir har yanzu ina nan bai mutu tabbas auren rumana da manniru na amma ala gafarta mana babban abin da yake ɗaure mun kai shi ne ya za a yi mutum yana mahaifin yarinya ya zama kuma yana da masaniya a wajen ɓaran mata da ciki shin shi baya son jikokin kenan ko me wallahi ni allah shi gafarta mana kawai na yi dubi ne da irin yanayin da rumana ta zo shi sun ya ta wannan kokari yau hali ya yi zan faɗa abin da ban so in faɗa ba lagafta malam lagafta malam yau hali ya yi zan tona ɓoyayyen sirrin da kowa bai sani ba alhaji bakar ya samar da rumana ne ba ta hanyar aure sai ke ganin faruwar hakan tun da ya riga ya samu da ita ba ta aure ba to 'ya'yan da za ta haifa ma za su zo kamar inda ita uwar take wannan tunani na alhaji bukar ya yi shi ne saboda bai fahimci wani abu na shari'a ba a shari'a addinin musulunci rumana babu abu abin da ya shafe ta da ainihin lalatar da alhaji bakar ya aikata da shi da wacce suka aikata ma'ana zina ita lafiya kalota ballantana a ce har jikokinta wannan matsala ta same su ita a yi samar da ita aka yi ba ta san kuma ta hanyar da za a ba a samar da ita ba don haka ba ta da wani laifi hakan kuwa ta kasance ne dogaro da wani hadisi ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi yake cewa kullum mauludin yulad alal fitrati duk wani abin haihuwa ana haihuwarsa ne akan tafarkin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai iyayensa su mai da shi ba majusi ko bai hudi ko su mai da shi ba nasari amma san da shigo duniya musulmi ne shi lafiya kalau ba abin da ya shafe shi abin da ya rage kawai sai shi alhaji bukar da matar da suka samar da yanzu su tsaya a gaban zatin allah gobe alkiyama ta karɓi ta a hannunsu na sun samar da ita ba ta hanyar sunan manzon allah inna lahi gafar zunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim idan bawa ya tuba ya dawo ya aikata kyakkyawan aiki ko a ina yake ubangiji zai gafarta masa kuma ba zai tona asirinsa a gobe kiyama